Et la musique en Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. da safiyar jiya juma'a ne aka sako wasu mata 49 da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su a farkon wannan mako a wani gari da ke kusa da maiduguri a jihar borno a arewa maso gabashin najeriya bayan da wani jami'in hukumar jihar ya biya kuɗin fansa in ji wani shugaban jama'a a yankin da kuma mata biyu a cikin waɗanda aka sako an sace matan ne a gonakinsu da safiyar ranar talata a ƙauyen shuwaika wuri da ke wajen birnin maiduguri a cewar wasu mata biyu da aka sako da suka nemi a sakai sunansu suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters ɗaya daga cikin matan ta ce a cikin dare ne 'yan boko haram suka sake su saboda sun ce iyalansu sun biya abin da ake bukata na kuɗin fansa yayin da masu ikirarin kishin islaman suka buƙaci a biya naira miliyan uku na kuɗin fansa matan waɗanda galibi talakawa ne manoma an sako su ne bayan da wani jami'in gwamnatin jihar ya biya maharan naira miliyan ɗaya biyo bayan tattaunawar neman sake su in ji wani basaraken yankin wanda bai so a ambaci sunansa ba saboda ba shi da izinin yin magana da reuters ga dukkan alamu yadda ake gudanar da yaƙi a ukraine ba shi da muhimmanci ga masu jefa kuri'a a amurka kamar tattalin arziki kiwon lafiya sha'anin 'yanci rani batun zubar da ciki da wasu batutuwa kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai damuwa game da barnan da yakin ke yi lamarin da ke tunasar da masu jefa kuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar republican in ji christopher borick daraktan cibiyar nazarin ra'ayin jama'a ta jami'ar molenberg a jihar pennsylvania wata kuri'a jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin ayyukan jarida ta ap nok ta gudanar a watan janairun shekarar 2023 ta nuna cewa kusan shekara guda bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a shekarar 2022 goyon bayan democrat ya ragu daga kashi 71 cikin 100 zuwa kashi 63 cikin 100 yayin da goyon bayan republican kuma ya ragu daga kashi 53 cikin 100 zuwa kashi 39 cikin 100 amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 60 ga ƙasar ukraine tun farkon mamayar rasha hakan ya hada da sama da dala biliyan 43 na taimakon soja labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya faɗa a jiya juma'a cewa ya gargaɗi shugabannin kamfanin sojan hayar rasha yevgeny prigozhin da dmitry utkin da su lura da yiwuwar barazana ga rayuwarsu kuma ya dage cewa mayakan wagner za su ci gaba da zama a belarus da farko shugaban kasar rasha vladimir putin ya sha alwashin murkushe yunkurin prigozhin na watan yuni inda ya kwatanta lamarin da rikicin lokacin yakin da ya haifar da juyin juya hali na shekarar 1917 amma bayan sa'o'i aka kulla yarjejeniyar ba prigozhin da wasu mayakansa sa damar zuwa belarus lukashenko wanda ya taimaka wajen kulle yarjejeniyar ya yi amfani da salon kalaman gidan yari jim kaɗan bayan kisan gillar inda ya ce ya lallashi putin kada ya hallaka sojojin hayar da aka lissafa a matsayin fasinja a cikin wani jirgin saman farin hula wanda ya haɗari a ranar laraba a arewacin moscow prigozhin a cewar lukashenko a jiya juma'a sau biyu ya yi watsi da damuwar da shugaban belarus ya nuna game da yiwuwar barazana ga rayuwarsu a ƙarshe jirgin ruwan ocean vikan da ke aikin ceto a kan teku ya ceto bakin haure 438 da suka fada tsaka mai wuya a kan tekun mediterania a cikin kwanaki biyu da suka gabata kamar yadda kungiyar da ke tafiyar da shi sos mediterranean ta sanar a jiya juma'a. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Allah ka taimaki harshen hausa le ka gidan kowa. Ina ka taimaki harshen hausa le ka gidan kowa. tabaraka zan faɗi sunanka a duk lamarin da na tunkaro ka ban hikima a dukan baiti da yau na nufaci na jejjero ka sa ta zamo zaki ya zuma a gundukanin mai sauraro abinda ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa. Ina taimaki harshen hausa zire ka gidan kowa. Ka ƙara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa. Muhammadu tare da alayan gidansa gami da sahabbawa. Da duka iyaye malamai waɗanda ka ba su dubun baiwa. Da duk manazarta harshen hausa hantsi leka gidan kowa. Ina muka taimaki harshen hausa hantsi leka gidan kowa. Ina salama a gare ku duka da manya da yara maza mata. Ku zo ku ji zanye batun yaran da yi wa duk yare rata. Batu bisa hausa da yau ta zamo abin faharin duka dangata. Kudu da arewa gabas har yamma an rike hausa da gaggawa. Ina muka taimaki harshen hausa zire ka gidan kowa. Cikakken yare mai asali da tarihi na saye zurfi da ya kafa saiwoyi a ƙasa da ɗa bishiya ta satai ƙarfi. Akwai hikima a ciki na saka na kalmominsa akwai kaifi. Akan ga ya sa shi a yau duniyar mu ya rarrasa gidan kowa. Ina muka taimakiyar shan hausa zire ka gidan kowa. abin sha'awa harshenmu na hausa ya haɗa duka abin nema akwai kyawawan al'adu a hausa gami da halin girma da girmama kowanne jinsi gami da rukunsa hannun dama akwai mu da kara ga ladabi da jure rashin haƙurin wawa ina hausa ake ke samun lafuzan da za a iya su cikin sauƙi a wallafa labaran hikima a yau hudu ba har waƙoƙi. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya. Lafiya galau alheri ya wuri na Lafiya lau na ga kayi bakuwa a wannan eh, zaura. <laughs> Kwarai kuwa. <laughs> Bakuwa kin tashi lafiya. Kwarai kuwa. Muna da tare da bakuwa abokiyar aiki a wasu da fata ke ma kin tashi lafiya. lafiya. Mm, haka. To baba muna kamar yadda muka ji a muna da babba kuwa. Da kuma bakuwar rana. Yawwa ga kuma bakuwar rana. Ranar Hausa. Yawwa ta wannan bakuwa Hausa sabili da haka ita ma za mu ji eh, me take tafe da shi. Eh. To amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri za mu fara muna da auren raki da za a yi a wurare daban-daban bari mu faro a najeriya a kaduna inda iyalan alhaji gide malumfashi da na alhaji musa usman na rediyo najeriya kaduna murnan daurin auren 'ya'yansu da za a yi wato 'ya'yansu tahir lawal da kuma amina musa usman wadda aka fi sani da ummi za a yi wannan auren ne mako mai zuwa wato a biyu ga watan satumba kenan za kuma yi ne a masallacin hayya. road da ke kaduna da karfe daya na rana to allah ya sa an yi adace allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin to sai kuma wannan sakon taya murna zuwa ga hajiya maryam indimi da angonta yakub wanda aka daura auren su a sati biyu da ya wuce to muna addu'a allah ba zaman lafiya da zara'a ɗaya ba a cikin wannan lokaci ne kuma mahaifinta dr muhammad indimi shi ma ya yi bikin ranar zagayowar haihuwarsa ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa. Biki iri-iri kenan. Eh haka manya-manya kuma. Yawwa. <laughs> to muna addu'a Allah kara wa baba lafiya da karin shekaru masu yawa da albarka. Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziya baba na mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki wato wurin aikinmu gidan rediyo na da talabijin da rediyo na jihar plateau prtbc da aka fi sani mun yi rashin ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatanmu wato dr nancy katu dimu wadda allah ya marasuwa ranar alhamis sai kuma mrs omo sikiola ifinaye ita ma ranar alhamis din ta sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga mrs yelwa samuel kunhiyo domin rasuwar mahaifiyarta to allah ya ba mu jimirin rashi ya kuma kyautata namu karshen. Amin sabon amin. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga wakilinmu Alhaji rodwan Abbas kuma sarkin unguwar Fadama kenan da ke Accra na rasuwar babban yayansa Muhammad Muktar Abbas wanda aka fi sani da Apapa wanda ya yi aiki a Castle Osu wato tsohuwar fadar shugaban kasar Ghana kenan tun daga lokacin jamhuriya ta biyu a Ghana zuwa zamanin mulkin tsohon shugaban Rawlings. To Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ba dangi hakurin wannan rashi. Amin su mamin. Kuda guje bari in je Najeriya in shiga jamhuriyar Nijar in kuma dire a Ghana. Ai, a'a haba ba karamin eh, zango na hmm. wato bari mu faro a Najeriya. Kin kai Nijar ki taka tsantsan. Haka? Eh. To bari mu faro a Nijar din dan mazan eh, dawo. Ki maza ki bar wuri. Wato bari bari mu faro a Jamhuriyar Nijar. Hmm. Bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Yakubu mai aski garin Badaraka jihar da magaram a jamhuriyar Nijar wanda ya ce a mika mishi gaisuwa da kuma sada zumunci da Ahmadu Rufa'i Tawalala da magaram sai alhaji ahmadu wanzam garin malam sai malam ja'afaru badaraka da mudaha dogari badaraka da ɗayyabu makeri da rabe mai caji da zan ta so kai ta cewa badaraka amma na ci gaba oh, oh. abu ah, amma kaka ce da ai ne da buhari alhaji salihu badaraka sai sanusi madatai da isu in gwal tudu da mamman sani dauda sai su madate da sani da'u alaska sai badamasi dan dumummuge allah sa haka ne ko sai babaye siniya da nazibi ibrahim da haddadi mai kwafiyatu tofa da hadibi mai kwafiyuta kwamfuta ne koya ne kwamfuta ina ne yake so yaro kila da hadafi mai kwamfuta ne kila haka ne da eh, kuma Ilyasu Yakubu Digawa sai Ali Sarkin Yaƙi Nima da kuma mu ma'aikatan sashen Hausa to muna godiya kwarai da gaske. To ba daga jamhuriyar Nijar nan da nan na tsallaka makwabciya a Najeriya inda muka je jihar Katsina muka sami wannan gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida usman manika mai ruwa zantuwa da fa'ilu dan ladi mahuta sai alhaji shafi'u ba dawakin inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad sai albaba famamet sakatare da hajiya abu yar fulani da ke kofar soro da hajiya maryam kasim abubakar iya da hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar goruba road katsina sai bello bello da mari da ke rediyo najeriya kaduna da tsahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shiryen gidan rediyo jihar katsina da wasila yusuf goron gida da ke rediyo kana ji ai kana ji wannan duk yan jarida ne yawa da ke rediyo alfijir fm katsina sai isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna da fatar an tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwan abar ya huce da ta ranar hausa yawwa da ta zuwa ga ainihin yake cewa barka da ranar hausa ma ba muka barka sosai ba barka ka dai shi <laughs> muke allah maimaita mana abin su ba mai wanda na cewa gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan voa hausa da 'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da mahmud salihu kauran na moda da 'yan baban yusra gusau da bafa haruna bajuga da baban gida buba fajiwa da fatan duk sun tashi lafiya sako daga naziru abubakar sabo gusau to sai kuma wannan da ke cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga hajiya amina da kishiyarta matan alhaji sule na yashi bajoga da hajiya hawa da gauda mai tuwo tashar mota bajoga da matan malam malam mai zane hula sai kuma matan alhaji umaru bata bajoga da amina da fatima da aisha da matan sani bajigo sai kuma anti grace alheri abdu da matan kwarai kuwa da matan Hassan Albasari Fataskum da kuma Hajiya Gwammake kadai gayya ta baba makeri OA Hausa Ghana. Wannan ba ya kamata sake ɗaukar wani. A ƙara karanta me eh. aka ce? wai da hajiya gwamma ke kaɗe gayya ta baba ya ko make VOA Hausa Gada. VOA <laughs> Hausa Gada, aiko an yi ta. Hmm. Wannan dole a karanta. Aiko. Yawwa. da kuma matan VOA Hausa da fatan. To hawa tana ji ta karba musu gaisuwa. Eh kin karbi a madadin sauran matan. <laughs> Tun da kina nan zanne. Haka ta ce da fatan duk za ku tashi cikin koshin lafiya amin. Sako daga Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Hajiya Mai Riga ta Alhaji Bala Abba dan masanin Udubo. To madalla kamar yadda muke faɗa kullum baba komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu garzaya kasar Ghana inda za mu dire da wannan wasiƙa da ke hannuna da ta fito daga hannun zaradin Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra Ghana. Ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da da zumunci zuwa ga Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo da Tukur PMC Remawa sai Ali Sarkin Yaƙi Nima da Imrana Madaha Baku. Ka san Madaha Baku ba ba? Eh, wato Madaha ne mai yabon mai waken yabon annabi amma ah. ɗan garin Baku ne. Ai, eh. to sai kuma Nafisa Haruna Ijura sabon layi jihar Ashanti. Da Sharifa Sule Ijura sabon layi shi ma jihar Ashanti sai kuma Nana Farida Ababu Kumasi. Ababu? Kwarai kuwa. sai kuma farida a babu kuma si a ah, kai kana gani aka kai ka gida kana ta hange ina kallon wurin ah. kuwa shi yawa sai da kuma jamila ibrahim mai zango ya ce da duka ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da fatar an tashi lafiya so muna godiya kwarai da gaske na da su ma abin nan yau a filin labari ba labari zan ba kacici kacici zan muku tunda hawa ta kuskura eh. ta shigo to yawa wai yawa eh wai aka ce wai ba a cikin wayannan mutane goma abokai ne su goma a cikin su nan wane ne ya fi shashanci ko oh, dan neman can yawa to yanzu ku har goma fa zan ga muku a cikin su nan wane ne ya fi wauta in ji mai rubutu wai hawa da bakano ne da bakano wanda wai Eh, yana shi likita ne yana aikin asibiti to shi kenan wai sai ta da mara lafiya daga bacci wai musamman domin ya bashi maganin bacci <laughs> eh, lokacin ba da magani kin san ana kwance a asibiti eh. ana ran kowa an sa lokacin da za a bashi magani kaza magani kaza to shi wannan bai bacci ne ya Allah ya bashi bacci na <laughs> likita ya zo sai ya tashe ya ba shi maganin bacci don ya samu ya bacci na bakano kenan eh, eh. sai kuma ba sakwace wai wanda yake yi wa shuka ban ruwa a daidai lokacin da ake ta shararar ruwan sama. Eh wai. <laughs> <laughs> To na uku wai dan fulani ne ya fesa turare a jikinsa a daidai lokacin da zai dauki hoto wai da niyyar cewa idan aka wanko wannan hoton zai samu hoton yana ta kanshi To sai kuma garin ku Kaduna da kika fito hawa. To wai shi kuma dan Kaduna da wani ya sanya rediyo a firij wai domin ya saurari uh, full music. eh saboda yawa da rediyon yi sanyi waka da zai irin cool music da yawa anya dan kaduna ne ko dan kaduna a ah, dan kaduna ku dan kaduna ne ma daga kuma umma faruk da dan kebi shi kuma dan kebin wai ya ci abinci ne a hotel shi ne ya tsaya ya tsaya ya wanke wanke ya wanke kwano kafin <laughs> wannan irin mazan nan ne masu tsafta awo eh, masu sa aiki ina tsafa irin su mata ke son aura a <laughs> ah, wanda zai je hotel kuma ya ci abinci a bashi ya je ya wanke kwano sai kuma ah, babbar bare hawa wanda shi kuma ya tsuguna zai gaida sarkin garinsu lokacin da ya gaishe a talabijin a wurin wani taro saboda tsananin girmamawa yawwa to sai kuma dan bauchi eh, abdulwahab eh, eh. shi kuma dan bauchi wai yasa aka aka sha shi irin goge takalmi din nan da yawwa ya biya aka go yawwa aka goge mishi takalmi saboda wai zai dauki passport eh abin da yawwa eh, passport na <laughs> shi ne a shi ne a shi ne ya a goge mishi saboda zai dauki passport eh, <laughs> wanda kafa ma ba za a nuna ba <laughs> shi ke nan sai kuma baka tsine dan uwanki har yanzu ah, To Haruna Muhammad Katsina shugaban muryar jama'a. <laughs> muryar jama'a sai garin ku. Shi ba Katsina yana tafiya ne sai ya tuntube da wani abu a cikin duhu. Sai ya sa hannu ya dauka da ya dauka ya shishila a hancin shi sai ya ji kashi ne sai ya ce aiko ya ci sa'a. ya ce wai alhamdulillahi tunda ban taka ba <laughs> ya ɗimo da hannun yana godiya tunda da bai bai taka ba. Ai ban gama ba, ban gama ba. Yawwa, to sai kuma ɗan gashiwa. shi kuma dan gashuwa ya je yana da katin irin wannan katin da ake zaren kuɗi ba na eh. banki to kafin ya tafi da aka ba shi katin wai saboda kar ya bankare ko kuma ya ruwa ya bi sai je ya laminating ya sa irin wannan ledan da ake a rufe shi sosai tukune ya je yawo saboda ya ba shi kariya ya je yayi yayi yayi ya ciri kuɗi na farko ma da ya ki shiga kana yi kowa yana abin ya tara layi abin <laughs> ya ki nuna mushi lambar gatin shi ya fita to a cikin wayannan mutanen guda goma wane ne ya fi wauta baba kai zaka fara ko ni na baki gai ba ka ba ni fara <laughs> ah, <laughs> ba

To ta Abdulhab dan Bauchi kenan. Gaskiya dan bauchi na sai nake da nawa. Eh. <laughs> Yasa hannu ya yake cewa. Ah, da aya alhamdulillah ban taka ba. Ah! <laughs> Ka ji dan garin dan garin ku baba kafa wanda kace wanda ka zaba. <laughs> ni kusan tunani na ya so ya daidai da nata amma wanda ya tayar da mutum yana bacci ba kano likitan kano kenan an kai karshe kila daga nan zai can <laughs> to wanda shi ba sakwace fa wanda bari a tabo sai na sanyin na shi kuma da ake tafka ruwan sama fa ya je ɗebo ruwa a rijiya don ya ba fulawa ruwa gaskiya to bari mu san inda ka <laughs> wannan ai ba wauta ba ne ayo son fulawa ta kata ba ma son fulawa ta abin nan ba saboda dai ina ga yayi tunanin cewa in ruwan saman ya haɗu da wanda ya zuba ta eh. yi kila ma a samu wani launi da <laughs> ko kuma kila ba a duba ruwan da shi ya kawo ba akwai dan wasu ɗan sinadarai na cikin <laughs> ashe ya ɗauke ku lauya <laughs> ashe da sanyi da ya dauke ku lauya mm. shi yasa aka ce da yake rana hausa ce bari a hausance a na a ga ai ko hausa ta kare kare a nan na ga malama dole na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin wa sharif da baba ya kuma alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Malam wai kudin da ya fi gidan duba, mai na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya